a matasa barka da haka muna masu farin cikin sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa mai zo muku a kowane karshen mako daga nan studio Kalangu. Kuna tar da ni Fanta Shamsu da Rabi Mai Kano ya ne Rabi kina lafiya. Lafiya kalau Fanta to yau muke labari. A wannan maraicen na ranar Lahadi Rabi za mu kawo labarin muhawarar kasa ta matasa da ake cema alwatoto wato lokaci ya kai a zabar A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da ku garin Gaya inda za mu kawo muku tarihin Mamman Lawali Hamma amadu wani matashi kwararre a fannin rubutu da zane. Da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. tora bi ranar Laraba wato takwas ga watan Oktoba da ya gabata a can jami'a Abdu Mummuni na nan babban birnin Yamai kungiyar matasa masu gwagwarmaya a fannin ba da ilimi wato ajab suka fara zama na biyu na taron muhawarar da suke ce ma alwatoto ma'ana dai lokaci ya kai a yaren zabarmanci. Haka ne fanta jigon nasu kuma na bana shine matasa game da siyasa menene mafita. Shugaban ƙungiyar Ibn Isa Abdulmajid ya bayyana muna me yasa suka zaɓi wannan jigon. Zaben wannan maudu'in yana da nasaba ne bayan dogon nazari bisa halartar matasa a harkokin siyasa a yau tare da yanayin da ke wakana a cikin ƙasar nan da kuma yawan matasan da suka shiga harkar siyasa mun yanke shawarar kirkira wannan sashe na nazari da wayar da kai don bunƙasa manufofin matasa a cikin al'amuran siyasa saboda a yau matasa ne muka fi yawa a cikin al'ummar nijar sai dai kuma mu ne sahun baya wajen wakilci na ɗaukar matakai na ci gaban ƙasar nan idan ana so a kawo canji dole sai mun mun shiga siyasa don a nan ne za a saurare mu a share muna hawayenmu abin zai ɗauki tsawon sati ɗaya. Fanta kwanan nan sai karuwa masu cutar coronavirus suke a nan Niger. Rabi ai hakan ya sa mai ɗaukar rahoton Hauwa Mamman ta wasu makarantun boko domin ganin yadda suke kulawa da dokokin kariya ga ita cutar coronavirus. Wanke hannaye, saka takunkumin huska da saka tazara tsakanin mutum da mutum na daga cikin matakan da ya zama dole 'yan makaranta su girmama a cikin makarantu. Wata dubara ce ta hana bazuwar annobar corona. A makarantar CS kwara kano ta biyu ana tabbatar da cewa an girmama waɗannan matakai kamar yadda so fatima shugaban makarantar ke shaidawa ya zamto yan kwaleji ne ko kuma yan lise ne kowane na saye da takunkumin shi bayan wannan malaman da shugabannin makaranta da nima kan kaina muna sa ido muna da bokiti da tano biyu na wanke hannu kowane karfe takwas da karfe goma da kun bayan sun hito gudun nasu suna wanke hannayensu a lokacin komawa makaranta a bayan kayan karatun da an ka bamu an bamu takunkumi kowane ɗalibi da takunkumi takunkumi biyu. A makarantar CS ZAM duk da yake 'yan makaranta ba su saka takunkumin huska cikin harabar makarantar kayayyakin wankin hannaye da aka girke suna jan hankali. Abba Halilu shine shugaban makarantar. Mun samu wadatattun kaya sannan mun girka wajen wanke hannaye an baiwa yara ɗalibai takunkumin rufe baki sannan kafin shiga aji sai kowane ya wanke hannayensa. Ƙasashe da dama sun riga sun ba da umarnin killace jama'a cikin fargabar sake fuskantar hahawar bazuwar cutar karo na biyu sai dai kawo yanzu Nijar ba ta shiga wannan matsayi ba. Fanta a garin Gaya inda ya kai kusan shekara talatin da suka huce ne ma'aikatar garin mai kula da kariyar yara da incin mata ke karɓar 'yan mata domin ba su horo akan ayyukan hannu. Kwarai kurabi musamman ma a fannin ɗinki domin ba su damar cin gashin kansu. karin bayani a cikin wannan rahoton da Fadel Alu ya aiko mana. Horon da aka baiwa wannan 'yan mata da yawa suke kamar yadda Madam Sumanu Fatima ɗaya daga masu masu bada horon ta bayyana mana. Muna koya musu yin saƙa hannu na rigunan sanyi na yara da yin naf wanda ake azawa saman kujeri, yin jip da riguna na yara, yin dara da yadda ake abinci, har karatu ma ana koya musu. Da muna koya musu ma yadda ake man gurguwa da sabuni na gyara shi. A nan ɗinkin ya haɗa mutane da dama ɗaya daga 'yan matan da suka amfana da shi ta bayyana mana ribar da ke gare su game da wannan sana'ar. Ina son telan da da nake yi aiki ne idan na iya shi zan amfani cikin har amfana ma mutanen gida alhamdulillah ina ganin amfanin wanga aiki ana koya mun abubuwa da yawa mun kuma muna ganewa manufar bayar da wannan horo ga matasa yan mata shine ba su sa'ar yin aikin kansu da kansu madam sumanu fatima ɗaya daga masu bada horon ta ƙara da cewa a wanga lokaci na yanzu duk wanda ya iya aikin hannu yana samu cikin shi abin da zaka samu ko wanda yake aikin wata ba zai same shi ba aikin nan zaka iya ka sai suwa ka amfana ma yan uwanka ka yi ma kanka ma amfani zuwa ranar yau yan mata da dama ne wannan cibiyar bada horo ta yaye ga samun horon kuma suka samu zubin jarin abokan hulɗa kanan kuma suka girka shagunan aiki. ta sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau. Tarihin wani ne kika ce kin samu muna? To Rabi har yanzu dai muna garin Gaya. Matashin mu na yau kuma sunan shi Mamman Lawali Hama Amadu. Ƙwararre ne wajen zane da rubutu. Duk da shekarun shi basu fiye sha bakwai ba, ayyukan shi na katar da matasan garin da kuma rubuce-rubucen shi akan rigunan 'yan ƙwallon garin. Fadal Alu ɗauke da ƙarin bayani. Mamman Lawali Hamma Amadu ɗan ajin san Kiyam ne a yanzu haka ya maida hankali ga kiregraf tun shekara biyar ke ga. Ni bai Berlin ne na fara zama, wani ne yake wannan aiki na rubutu, wani ya kai ne wajensa. Ina duba yadda yake yi a cikin karambani na fara koya har ya kai na iya. Da na zo na fara yawan mutane kaɗan-kaɗan har abin ya zagaye ko ina. Yau matashin lawali an san shi da wannan aikin kuma ana buƙatar aikin nasa na wannan sana'ar. Mutane suna kawo min wani abu in rubuta musu sunansu da kuma lamba. Kamar yanzu yanzu idan ana so a saka wa fada suna sai a zo a kira ni a faɗa min sunan fadar sai na rubuta musu kayan aiki na su ne farar takarda reza da abin rubutu da abin da ake azawa a zana da dai sauransu da ma abdulkadir hassan abokinsa ne kuma mai kama mishi yana yaba kokarin abokin nasa wallahi muna ƙara daɗa gode masa saboda a cikin aikinsa muna amfana aikin kai gaskiya yana da kyau. Wallahi, Samun shigar kuɗi na jika biyar zuwa jika goma na sefa na kiragraf inda yake lawali na samun biyan bukatunsa. Ina rubuta sunan fadar ana biya na jika uku ko jika hudu. Waɗanda suka ce min ba su da hali ina karɓar ɗari biyar. A riga na 'yan ƙwallo ana biya na dala ɗari ko wace riga. Ina samun amfani ƙwarai da gaske. Mamman lawali Hamma Amadu bugu da ƙari shine kaftan ɗin tawagar kwallon kafa ta FC Kwambalati ta gaya. To fanta yanzu sai filin watsanin motsa jiki ko? fannin kwallon kafa kasar senegal mai maki 12 ita ce ta kasance farkon cin galabar halartar gasannin kan wadda za a yi a kasar kamaru a shekara ta 2020 kuma sun samu wannan nasarar ce a bayan nasarar da suka samu ranar lahadi 15 ga watan novemba na 2020 ta wani bangaren kuma kwamitin kasa da kasa mai kula da tsara wasannin jeux olympic sun kara jaddada cewa za a fara wasannin ne daga 23 ga watan juye na shekara ta 2021 a garin tokyo kasar japan duk da barazanar cutar coronavirus nan muka kawo karshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel